يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر Wamai ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masfara wa gode wa mahalicinmu Allah Subhana wa ta'ala da ya ba mu ikon amsa gayyatar ‘yan uwanmu musulmai ahalus sunna a cikin wannan gari na damaturu yobe state muna masu roƙon Allah yadda ya ba mu ikon amsa wannan gayyata kuma ya tara mu a nan haka ya tara mu a gidan aljanna gobe kiyama karo na biyu kuma ina ƙara godin Allah subhanahu ala da ya bani ikon shigowa wannan anguwa ta state locus a cikin wannan masallaci don gabatar da nasiha awil muhadara zuwa ga iyayenmu mata muna masu mika kokon bara zuwa ga Allah ya sanya abin da za mu faɗa ya zama hujja akan iyayenmu ma ya zama hujja gare su ba hujja a kansu ba a cikin takaitaccen lokaci da muke da shi maudu'in da na zaɓa na yi magana a kai shi ne darajar mace a musulunci na zaɓi wannan maudu'i na farko saboda ganin a lokos nake ina kyautata zaton matan da ke sarona mai iya yiwa ne masu karatu na zamani ne ko kuma mazansu mafiya yawa masu karatu ne na zamani ko kuma mafiya yawa jama'a ne da ke rayuwa a wuraren da ake ga akwai abu mai kama da wayewa don haka ga matan da suke da ni'ima irin wannan ta Allah idan ba su yi sa'a ba shaidan yakan yaudare su ta bangaren da kyautar da musulunci ya musu sai su juya su mai da alkhairi ya koma sharri ni'ima ta koma niƙima kula ga wannan naga iya da matukar muhimmanci mu magana akan darajar mace a musulunci don san wa kai na gabatar da wannan muhadara a takaicen takaitawa na raba maudu'i din gida biyar na farko al-muqaddima na biyu halul mar'a qabla al-islam na uku taharirul mar'a fil alam na hudu hayatul mar'a al muslima fil islam na biyar al makhraj wal khatima Allah shi mana jagoranci na farko gabatarwa ya yayi yawa a duniya yau wa musulunci ta bangaren da maƙiyanmu waɗanda suke al-yahudu wa nasara the jews and the christians dare da rana suna ƙoƙari su ga sun yi aiki da mata wajen rusa addinin musulunci wannan ita ce magana da Sheikh Abdul bin Abdullahi bin Bas rahmatullahi alaihi yake a cikin almujalla ta al islamiyya da ake hira da shi yace saboda ganin raunin mata da Allah ya halicce su da shi sai zama makiya musulunci dare da rana sukan yi sha'awan aiki da mata wajen kawo musulunci matsala na farko sai a ce mata musulunci ya hana su 'yancinsu ya mai da su ƙauyawa na biyu musulunci ya takura musu ta ɓangaren da ya wajabta musu sanya hijabi na uku musulunci ya zalunce su wal billah ta ɓangaren da ya zama yana ba wa mace ɗaya ko kuma mata biyu rabon namiji ɗaya a gado ko musulunci ya zalunce su ya takura musu ta ɓangaren da ba a ba su ikon su yi tafiya sai da muharraminsu, sai zama addinin musulunci shi yau matan gata amma sai da yau dare da rana shi ake aibatawa kuma babban makamin da ake aiki da shi wajen rusa musulunci shine ƙoƙarin nuna cewa musulunci bai wa mata adalci ba kuma da ƙoƙarin jawo mata a shigar da su ababen da ya saba addinin musulunci ganin suna da rauni sai da masu suke kalubalantar addini directly or indirectly waɗannan mutanen daman Allah ya gaya mana akan su the Jews and the Christians da cewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatu llahi wa fikum rasulu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim Allah yace ya ku jama'ar da kuka yi imani idan kuka yi tsa'a kuka yi biyayya ta makanta zuwa ga jama'ar da aka ba su littafi al-yahudu wan nasara za su iya mai da ku kafirai bayan imaninku ba wai ana nufin cewa duk abin da alyahudu yahudu nasara suka yi kuskure bane ba haka bane shari'a ta karantar da mu mizanin auna abin da suka yi misali ga hadisi a sunan na Abu Dawud rahimahullah shi a littafin silsila sahiha fiyayyen halitta yana cewa la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum kar ku gaskata alyahudu wa nasara kuma kar ku karyata su ma'anar hadisin kada ya zama komai suka faɗa ku ce ƙarya ne kuma kada ya zama komai suka faɗa ku ce gaskiya ne sai dai ku rika aiki da shari'a da fahimtar magabata wajen auna gaskiya da kuskurensu auna daidai da kuskurensu wannan shine abin da shari'a ta karantar da mu akwai ababen da alyahudu wa nazara su yi idan ya dace da addini musulunci baya faɗa da shi bal musulunci ma yana maraba da wannan al'amari din bal idan musulmi ma yi tarayya a ciki yana iya samun lada da ikon Allah amma kuma ba wannan ya zama hujja na cewa duk abin da suke yi na rusa musulunci sai mu amince da su ba wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun don haka yaƙi da suke mana ba wai yaƙi da makami kaɗai ba ne akwai intellectual attack da za a rika attacking ɗinku intellectually ana wautar da addininku mafiya yawa yau abin da kafare ke aiki da shi wajen rusa musulunci kashi casa'in cikin ɗari mata ne wannan yasa muka samu wata mai suna amina wadud Allah ya shirye ta idan ba za ta shiri ba Allah ya kare mu daga sharrinta ta buɗe masallacin juma'a a usa za ta gabatar da sallar juma'a ta ce babu wani abin da shari'a musulunci ya amince na cewa namiji zai mace ba za ta yi ba don haka ya halatta mace ta zama limamin juma'a ta kuma tara mutane ta musulmancin juma'a kuma tun da ta yi sauɗe baka ji ta ƙara yi ba me dalili wai dai a samu a aibata musulunci ta wannan ɓangaren hadisi da yake magana la yufliha qaumun wallau amrahum imra'a riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai hadisin Abu Bakr radiyallahu an tace wannan hadisi ƙarya ne tace akwai wanda suke daukan addini da tsanani so su a musulunci su be a modernist su musulmai ne na zamani da suke sa duk abin da western world ke bukata dole sai addini ya amince da shi ba ma bukatan iyayenmu mata su yi koyi da irin wannan mace saboda ita abin da take ba addinin musulunci ba ne tana ƙoƙarin rusa addini da kuma yi wa maƙiya Allah hidima dare da rana ta taimake su a ɓangaren rusa addini shi yasa za ga dukkan wani program dukkan wani non-governmental organization mafiya yawa idan ana so a kawo musulunci matsala sai a ɗauko mata sai a ɗora a kayi me iya yiwa ne a ɗauko wata mace a ɗora mai tsoron Allah ce ta ƙi yadda a cuci addinin muna masu roƙon Allah ya saka mata da alkhairi amma kashi casa'in da biyar cikin ɗarin matan in an ɗora su ana iya rusa addinin ba wai da niyya suke rusa addinin ba sai dai daman ba san addinin balle su kare shi ba ta ma san tun asali menene musuluncin ba don haka ko wanda ya zama bai san al'amari ba baya iya kare wannan al'amari daga barna sanin abu shi yake taimakawa a kare kula ga wannan yau ga baki ɗaya tool aiki da abin da ake aiki da shi wajen kawo musulunci matsala su ne iyaye mata da fatan iyaye mata da ke sauraro na za su iya kokari su gane cewa musulunci shi ya ba su yanci ba kafiran da ke da'awar musulunci ya hana su yanci ba a gaggauci abin da zai kai mu ga fahimtar wannan shine magana akan gaba na biyu shine hayatul mar'a qabla al-islam bi ma'ana hayatul mar'a fil jahiliyya rayuwar mace a jahiliya idan mutum yana so ya gane adalcin da musulunci yi wa mace sai ya ɗauki rayuwar mace a jahiliya gabanin zuwan musulunci kuma sai ya dawo ya ɗauki rayuwar mace a duniyar kafurai sai kwatanta da rayuwar mace a musulunci hayatul mar'a fil islam gashi a tsakiya hayatul mar'a fil jahiliya gashi a gefe hayatul mar'a fi hadal asr gashi a gefe idan ya auna da musulunci a nan zai iya gane cewa lalle musulunci ya yi mata gata a nan iyaye mata za su gane gatan da musulunci ya musu ya kai su zubar da ruwa a ƙasa su sha don farin ciki mu duba rayuwar mace a jahiliya mace na farko a jahiliya da idan aka tashi a gado raba gado ana raba ta a cikin kayan gado ne ita kanta matar ba fa gado ake bata ba a kayan gado ake raba ta musuluncin shi ya zo ya ce yanzu a bata gado yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayin sai aka ce a bata gado kuma ba a kowane hali ne namiji yake samun rabon mata biyu ba akwai halin da mace ke samun gado ma da yafi na namiji misali mahaifiyarka kake da ita baka da ma mahaifi ko kaddar kana da shi ka bar matanka guda hudu ka bar 'ya'yanka guda talatin a nan wurin gadon mamar yi yawa gadon ƴaƴanka fintinkau saboda mahaifiyarka kaɗai tana da su a cikin wannan gado ɗin amma 'ya'yanka ba mai samun sudusin dukiyarka hatta 'ya'yanka ba za ba su da wannan su haka za ka samu 'ya'yan da ka haifa iyalinka akwai halin da za ta samu gado fiye da nasu ka bar mace ɗaya tana da ne 1 over 8 ka bar 'ya'ya da yawa mai iya yiwuwa ne ka samu gadon matar matarka yafi na 'ya'yanka ma maza amma duk sai aka rufe ido daga wannan sai aka ce musulunci bai musu adalci ba don kawai ya ce da zakari mislu hazil unsayaini namiji ɗaya na jarban mata biyu wannan sai a ce musulunci ai ya zalunce su da fa su ake rabawa a gado su kansu kayan cin gado ne ba kayan a basu gado ba su kansu ana cin su a gado ne za a ɗauke su a matsayin kayan gado wannan yasa a lokacin jahiliya an samu matan da aka raba gadon mazan sun rasu ‘ya'yan da suka haifa suka je suna kwanciya da su yadda iyayensu ke kwanciya da su ibn al-qayyim al-jawzi rahmatullahi alayhi ya ka irin wannan kasas din da yawa har ma wani mamad da ta haife shi a bashi a gado ya je kwanta da ita ta kuma sake haihuwa da shi kuma ita ta haife shi ka duba wani irin rayuwar dan wake da aka yi musulunci yazo yace a'a kada a raba su a gado maimakon ya basu haka sai ce to amma ba su gado har ma a wani hali ta samu gadon da ya fi na namiji baya ga wannan mata a da a jahiliya gabanin zuwa musulunci ga baki daya abun kunya ne ma a haifa mutum mace wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin kutilat ana haifa wa mutum mace sai ya dauke da sai je bunne ta a ƙasa rami zai tura kawai ya dankara ta cike bunne sai hankalinsu ya kwanta wannan ya faru a zamanin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam akwai wani sahabi mai suna abdullahi bin mughaffal radiyallahu an kullun ya zo majalisin manzon Allah ya zauna tsira da aminci sabbata a gare shi yana zama a cikin damuwa cikin bakin ciki cikin tagumi kullum ya sanya hannunsa haka kamar yadda malam zanne yi kullum hannunsa yana haka ya ka cire kuma to Allah shi gafarta ba kullum ya zo majalisin sai ya zauna haka ya tagumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tambayin sa me yake faruwa gare ka ne kullum ka zauna tagumi sai ce manzon Allah wani abu ne a jahiliya gabanin na musulunta shine kullum in tuna ba na samun kwanciyar hankali a rayuwata sai manzon Allah ya tambaye shi me ka aikata sai ce masa na yi tafiya na bar iyalina da juna sai in ɗauki shekaru da yawa ban dawo ba a wannan gaba ma akwai darasi a jahiliya ɗaukan nauyin mace na abinci tufatarwa magani ba wajibi bane a kanka ta yi hidimar rayuwarta ka yi hidimar naka alaƙar ku ɗaya shine wajen kwanciya amma bayan wannan babu wata alaƙa ta je ta yi barema ta yi noma a biya ta zo ta ci abinci kai ka je ka yi barema a biya ka je ka sha giya ita kuma ta saya muku abinci ku ci kula ga wannan sai da ta shekaru da yawa ya ce ya batta da juna wato ciki da ya tashi dawowa bayan shekaru da yawa sai zo samu babu cikin sai tambaye ta ina cikin dan barki da shi yana ta Allah Allah ina ma namiji aka haifa ba mace ba me ke faruwa sai ta ce masa ai mace aka haifa ina take tace tana can waje tana wasa da yara yasa aka kira ta sai ce uwar tata zayyane haki mata ado ki kawata ta uwarta mata ado da sa mata ka sai dauke ta sai uwar na ce masa karka ci amana bai kula ta ba sai dauki wannan yarinyar yana fita a gida sai gidan bayan kansa a duk garin da yake rayu wannan na garin makka wani jeji ne fi kowanne muni a bayan gari sai tuna sai tafi wannan jejin da yarinya a hannunsa yana isa sai tuna a cikin jejin mai fi komai muni sai tuna akwai wasu rijiyoyi na ruwa da ya sani sai da can gindin rijiyoyin yana lekawa ciki sai ga babu ruwa sai ji hankalinsa ya kwanta sai farin ciki saboda kashe ta zai sauki tunda babu ruwa a rijiyar yarinyar nan mai ke faruwa ya ɗaga ta zai jefa a rijiyar sai ta ga ƙasa a jikin gashinsa sai tana kaɗe masa haka sai dakata da ta gama kada ƙasar sai jefa ta a cikin rijiyar yana jefawa ya ce sai ta sa ƙara ta yi ihu tana wannan ihu ya ce sai ji hankalinsa ya tashi abin da ya tayar mar da hankali ba wai me yasa ta yi ihu ba sai dai har yanzu ba ta mutu ba sai koma gefe ɗauko ƙaton dutse sanda ya zo duba tsakiyar kanta a rijiyar sai danka da dutsen a kanta yana dankara sai ta tarwatse a cikin rijiyar gaba daya da ya leka ya ga ta tarwatse ce sai ji hankalinsa ya kwanta me yasa aka haifa masa mace sai dawo gida ya ce sai ji hankalinsa ya kwanta ne abin da Allah ya babu labari a ƙur'ani wa idza bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم min من القوم من سوء A بشر به ku على هون am yadussuhu fi turab sa'a ma yahkumun idan aka yi wa ɗayansu bushara bil unsa da mace zalla wajhuhu muswaddan fiskarsa na shiga halin kakanika yi za ta yi baki kirin yana haɗiye fushi yana nisantan mutane saboda iya jin kunya saboda munin abin da aka bar bushara na an haifi ya mace a gidansa yana tambayan kansa zai rike ta alahunin kan walakanci ne ko kuma zai je bunne ta a cikin ƙasa don haka ɗayan biyu ne mai ɗan ƙaramin imanin sai ajiye ta a gida ba tufatarwa ba ciyarwa ba magani ba ruwan da ta. in ta mar magana ya zage ta wanda ko baya da ɗan ƙaramin imanin kawai sai je bunne ta a cikin ƙasa hankalin sai kwanta Allah da kansa ya ce sa'a ma yahkumun abin da ake yi wa matan nan a jahiliya yayi muni ka duba fa irin yadda musulunci ya yanta mata ka duba darajar mace a musulunci duba ɗaukaka na mace duba yadda Allah ya kamba mu mace duba yadda Allah ya mutunta ta sai aka manta da wannan sai makiya musulunci a yau suna cewa kafiran yammacin duniya suna cewa ai musulunci ya hana mace yancinta musulunci ya cutar da ita musulunci ya takura ta bal ya ma sa ta a cikin halin kakanikayi ka duba irin abin da suke fada a lokacin abdullahi ibn mugaffal radiyallahu an yana faɗan magana yace dan daga ido sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya zubar da hawaye yana cewa law kuntu aqamtu haddan ala ahadin fi ma fa'ala fil jahiliyya la aqamtu al-hadd alayk inda zan tsaye da haddi akan wani mutum daya akan abun da ya a jahiliyya da na tsaye da haddi akan ka kai abdullahi ibn mugaffal manzon Allah yana zubar da hawaye akan jinin mace da take aka zubar a jahiliya ba ma a jahiliya ba mace kafira don bata musulunta ba jahiliya ba mace kafira don bata musulunta ba yar kafar yar kafira don basu musulunta ba a lokacin amma yake zubar da hawaye ka duba fa daraja na musulunci duba matsayin mace a musulunci ya zubar da hawayen safiyayyen halitta kuma ce inda ana tsaye da haddi da ya tsayar akan baban nata Ya ce lakin dal islam jubbu ma qablahu musulunci yana kankara abin da ya riga shi na kurakure wannan muke bayyana mana cewa ashe a jahiliya ne mace take makaskanciya a musulunci ce mace take mai daraja amma yau saboda abin da bahaushe ke cewa wai dokin mai baki ya fi gudu sai yasa sai ka ɗauka ga baki ɗaya musulunci ma babu abin da yau matan sai walakanci duk inda ka gani ake magana sai a ce ai musulunci ya takura ko ai musulunci ya ce kaza musulunci ya ce kaza mu duba fa abin da ke faruwa gare su a jahiliya a cikin jahiliya na daga cin abun da ake musu idan aka dashi gina ganuwa ta gari sai a ɗauki mata ana sawa a cikin ganuwar ana ginawa da su ita mace amfaninta a yi adon ganuwa da ita shikenan abin ya ƙare shi musulunci ya zo ya ce wannan ma haramun ne bai halatta a rika kashe mutane bayan Allah ba ya kuma nuna matsayin kashe ma wanda suka yi imani da wannan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima musulunci ya kara kare matsayin waɗannan iyaye mata da ba nan kadai ba idan mace na al'ada a jahiliya abinci ma ba a ci da ita in ta yi girki ba za a ci ba ɗakin da take mai gida ba zai kwana ba sai a kai ta can bayan gida ko tikin awaki sai a ajiye ta har sai ta gama jinin al'ada sai a dawo da ta ɗakin ta fiyayyen halitta ya zo daga cikin human right na musulunci ya yace isna'u kulla shay'in illan nikah hadisi a bukhari ku aikata komai da su amma ban da kwanciya bi ma'ana kada ku kwanta da su a bangaren biyan bukata ka duba fa yadda musulunci ya ta musu an manta da al'amarin jahiliya sai zama yanzu addini ne ake ga ya walakantar da iyaye mata na'udhu billahi min zalika a gaggauce wannan shekai mu gaba ta gaba shine magana akan rayuwar mace a duniyar yau gabanin mu zo rayuwarta a musulunci in ce a duniyar yau ina nufin rayuwar mace a mahanga ta kafaran yammacin duniya yaya suka ɗauki mace wane matsayi suka ba wa mace me suke ganin mace take idan ka ɗauki civilizations da yawa nasu sakafa da yawa nasu wayewa da suke gani musamman wayewa wuraren da aka ga sun waye sai ka ɗauki rayuwar suka kwatanta da yadda musulunci ya ba wa mata yanci na daga cikin abin da suke ɗauka in ka ɗauki kamar roman civilization ko canadian civilization ko american civilization bal har ma egyptian civilization in ka ɗauke su ka ɗauki mace tukunna a matsayin ɗan adam a matsayin cikakken mutum kayi kuskure suna kiran mace subhuman wato ita mace ta fi dabba amma ba ta kai ɗan mutum ba ita tana wani matsayi ne tsakanin dabbobi da mutane matsayinta ya fi na dabba amma ba ta cikin mutane suna ɗaukanta inferior ne mutum cikakke ba ta kai shi matsayi ba wannan shine yadda suka ɗauki mace ba nan kaɗai ba hatta a roman civilization idan kuskure ya faru mutum ya kashe wani iya da mace sai ya kashe wani a doka ba za a kama shi a kashe ba sai dai a ɗauko matarsa a kashe a matsayin kisasi shi ya fi karfin a kashe don namiji ne idan ka tafi ko kika je hatta France ki je France ki bincika idan kuna da same level tsakanin namiji da mace hatta albashi albashinsa ya fi naki idan kuna hatis 8 misali in ana bashi naira dubu hamsin toke dubu talatin ne ko kuma rabin haka wannan fa ne yadda suka ɗauki mata amma da yake dokin mai baki ya fi gudu sai ka ɗauka wai su suke kwato wa matan yancinsu ƙasashe ne da abubuwan da suke yi na sun ce mata su bayyana tsiraici sun bayyana tsiraicin yanzu babu abun da ake sai mata fyaɗe ake yi a ƙasar ingila da ƙasar amerika shekara uku kaɗai da ya wuce suka ba da adadin matan da aka yi wa fyaɗe a ƙasar ingila sama da mata dubu ɗari biyu da saba'in dubu ɗari biyu da saba'in mai dalili saboda suna bayyana tsaraitin jikinsu kowa yana gani wannan ya sa kuma shaidan sai iya tun kuɗo maza zuwa gare su wannan fa shine rayuwar mata a ina a wajen waɗancan mutanen dukkan kaskanci suna yi wa mace babu abin da suke yi kwaya ɗaya wanda yake wai na kare 'yancin mata ko na mutunta mata sai dai kaga in kaga sun yi magana ko kira ga sun yi magana suna kokarin yakar musulunci ne kawai ba su ba wa mata abin da ya dace ba ba su ba su kariya da ya dace ba sai dai su ce kawai gender equality ko gender feminism what a man can do a woman can do legal enfranchisement kenan wato duk abin da namiji ya yi mace za ta yi kuma duk abin da mace ta yi namiji zai yi wai babu bambanci tsakani sun yi wani program sexuality moral and family suka ce ma'anan sexuality kuskure ne dan mutum yana da al'aura da na maza ya ce shi namiji ne ko mace na da al'aura da mata ce ita mace ce suka ce kowa shi yake da zaɓin wanne yake so ya zama yau namijin ya ce ya koma mace mace ne in mace ce ta koma namiji ita namiji ne wanda ya sa a shekarun baya kuskure ya sa aka samu wasu maza 'yan ƙasar saudi arabia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wai sun tashi takanas ta saudiya za su tafi ƙasar kafare a cire musu halittan da allah ya musu na maza a sa musu na mata family suka ce ma'anan iyali namiji ya auri namiji iyali ne mace ta auri mace iyali ne namiji ya auri mace iyali ne haka mace ta auri namiji iyali ne wannan duka family ne suka zo suka ce leadership duk abin da namiji ya jagoranci mace za ta yi amma duk da haka ba mu taɓa samun a amerika mace ta zama shugaban ƙasa ba ba mu taɓa idan ka je tarihi sau nawa ma mata suka shiga senate a ƙasar idan ka je UK idan ka wuce Margaret da ta yi shugabanci ka cire ta sau nawa mata suka yi shi amma sai a zo a ce addini musulunci ku za a yaka sai a ce musulunci ya hana matan su yi shugabanci alhali su ma sun hana su yi shugabancin wannan me yake bayyana mana irin kaidi da adawa da kiyayya da suke wa addinin musulunci shi yasa Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa mai man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يا كجما دوك إيماني kada ku riƙe Yahudawa da Nasarawa a matsayin masoya sashin su na kaunar sashi wanda ya jibince su a cikin ku iya tare da su Allah ba shirye da jama'a da suke azzalumai ka duba wani usulubi na qur'ani me dalili saboda ba wai iya nufin ya aibata ki je ki karanta medicine ba ba musulunci ya aibata ki je ki karanta biochemistry ba ba ya hana ki je school of nursing ba ba ya hana ki je school of midwifery ba ba ya hana ki karanta education ki san tarbiyya ba a wurin da za ki karanta sai dai abin da yake gaya miki shine kar ki dauka wai su wasu baki fatawa a duniya in sun ce a yi ki ce mun yi in sun ce a bari ki ce mun bari wannan shine abin da musulunci yake jan kunnen ku iyaye mata shine abin da Allah yake tunatar da mu gaba daya na mu yi ƙoƙari mu ga mun kiyaye iyayenmu mata daga wannan mun kiyaye matan da muke aure daga wannan sannan mun kiyaye 'ya'yanmu mata daga wannan amma in abin da suke kira wayewa ne to hakikatan ba wayewa ba idan muka ɗauka a garuruwan mu an ce abin da mace za ta yi namiji zai yi sai ga mutum ya kai matsayin director a state government wani ya kai matsayin permanent secretary abin da suke sakataren dindindin ko kuma babban sakatare don kace sakataren dindindin wannan babu wani abu na dindindin sai Allah sai ga mutum ya kai matsayin famsek matarsa na zuwa gona tana aiki amma wani wanda yake malmasin da ne musulmi shi ba kowa ba albashinsa bai taka kara ya karya ba ya ajiye matarsa a gida ko shara na kuɗi ba ta zuwa balle ta je ta yi noma a biya ta ka duba yadda musulunci wa mata gata tana zaune a gida kamar wata basarakiya a nemo a kawo mata a tufatar da ita a kawo mata abin da za ta sha abin da za ta ci a ba ta ma muhallin duk wannan musulunci amma su suka ce musuluncin bai yi ba su ne suke wa mata a yanzu don haka iyaye mata da fatan irin waɗannan ababe na duniyar makiyanmu za mu kiyaye na farko a ɓangaren gado mu san addini ya mana gata na bangare da ya ce mu sa hijabi addini ya mana gata ba abin da suke fada ba na uku da addini ya ce mu zauna a gida mu rika reno muna tarbiyya addini ya mana gata na hudu da addini ya ce maza su ɗauki nauyinmu addini ya mana gata na biyar da addini ya ce kada mu yi jagoranci akan maza sai ga yan uwanmu mata addini ya mana gata don Allah ya nuna aikin namiji mace ba ta iya ba aikin mace namiji ba zai iya ba shi yasa Allah yake ce mana cikin Qur'ani wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum lashatta Allah ya rantsuwa da mafi bambancin ababe a duniya wallaili idza yaghsha dare lokacin da yake lullubewa wan nahari idza tajalla rana lokacin da take yayewa duk sai Allah ya rantse da su wama khalaqa dhakara wal unsa ay wa man khalaqa dhakara wal unsa sai ya kira da wanda ya halicci maza da mata a yi haƙuri in ba a fara shutin daga farko ba a yi ba zai a yi ba da ya dace ka zo nan ne kafin kowa ya zo shakka sai Allah ya ce ayyukanku daban-daban ne da ya kira wanda halittar maza da mata sai ya ce ayyukanmu daban-daban ne ba iri ɗaya ba tun da ku Allah ya ce ayyukanmu daban-daban ne wa isa ya ce ayyukanmu ɗaya ne babu wanda ya isa ya fada mace abin da ta yi a gida namiji ko za a bashi miliyan ɗari ne a rayuwarsa in dai ba ɗan daudu bane ba zai iya ba ka kwatanta a gidanka ta bar maka yaran kaɗai na wata ɗaya kai za ka musu wanka kai za ka musu wanki kai za ka yi su banɗaki kai za ka dafa musu abinci ka ba su abincin kai za ka ɗora su akan masayi su bayan gari ya zama komai kai kake yi mututi irin jihannan haka nake zato wallahu alam kun taba ganin wata mace tana tukawa a ce ga hajiya talatu ko malama jummai ta yi lodi za ta kai kaya Legas? kun taba gani ta yi lodi daga nan photoscope a hada mata kaya sosai a samu wani yaron motan asalin yaran motan masu ɗiban buhuna suna jefawa a samu ga wata kaltumi a can wurin ga da shuga babiya su suke ɗiba su shigar kun taba gani ana ba ku taba gani ba a shi ayyukanmu daban-daban ne kuma namiji halittar da Allah ya masa yanzu idan ya rike mara ko bulugarin miya sai ya ga abin kwata-kwata babu tsari me dalili dan hannunsa bai kama da rike wannan ba yanzu ka ɗauki mara kawai ka zo ka wuce jikin masallacin da mara sai a fara tunanin ko dan sanyin na ya sa ka kunce ne abin da ya fi sauki kenan me dalili don halittar ka ba na wannan ba ne amma daga an ganka da tirela to sai ga wanda aka halitta don abun ya shiga abun to ayyukanmu daban-daban ne nasu daban ne namu daban ne waɗanda suka ce aikinmu da nasu ɗaya ne ba su yi wa musulunci adalci ba sannan ba su yi wa mata adalci ba a gaba na gaba gatan da musulunci yi wa mata ne hayatul mar'a fil islam rayuwar mace a musulunci na farko gatan da musulunci yi wa mata ana binne su ya ce a daina binne su har ma ya ce wa idan mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin kutilat wadda aka bunne za a tambaye ta da wani zunubi aka kashe ki ana neman a kwato mata hakkinta za a kwato mata right dinta da aka zalunce ta ya hana a bunne su na biyu musulunci ya hana a raba su a gado raba su a gado kadai da ya hana adalci ne na uku sai kuma yace a ba su gado a ba su gado na hudu musulunci yace a ciyar da su الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم maza su suke yi wa mata hidima dare da rana da abin da Allah ya fi bi da sashi akan sashi da kuma abin da mazan ke ciyarwa na dukiyoyinsu don haka musulunci ya ce sai an ciyar da mace mace a ka'ida ko da miloniya ce ko ma multibiloniya dukiyar ta ce tana da kaman biliyan ɗari na dala ba ma naira ba kai namijin albashinka naira dubu uku ne a wata haƙƙin ciyar da ita iyakanka na biyar musulunci ya ba su rai ɗin ‘yancin a ba su wajen zama askinu kunna min haisu sakantun min wujudikum inda ma kuka samu dama in kama haya ne namiji ne idan gini ne shi zai je ba ita take yi ba in ma ta gina gidan sai da saka yan haya na shida addini ya ba su dama su nemi ilimin addini cikakken neman ilimin addini har aka samu Aisha radiyallahu anha matar fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ta nemi ilimin da ko maza ba kowa ya zo kusa da ita ba dan uwanta Urwa bin Zubair bin al-Awwam bin al-Khuwailid rahmatullahi alayhi yana cewa ma ra'aytu ahadan a'lamu bi kitabillah ولا بسنة sunnatin walabi ولا faridatin ولا بكذا ولا بكذا من kaza رضي الله kaza min aishata radiyallahu anha yace ban ga wanda ya san qur'ani ba ya san hadisi ya san waka ya san kaza ya san kaza kaman aisha radiyallahu anha na bakwai musulunci ya ba su da ba su nemi dukiya idan suna bukata a wurin da ya dace da yanayin halittar jikinsu Aisha radiyallahu anha da kudinta ta yanta bayi fi sabilillahi guda 63 a wata riwaya 67 yanta bawa ɗaya ya kai a sai sabuwar mota yanzu a bayar sadaka fi sabilillahi mota kuma ba wai ta kombo tsofi da ake kawo mana nan bayan an gama yayi da su ba a'a mota sabuwa gar a leda musulunci ya ba su wannan gata din baya ga wannan da ikon Allah na takwas musulunci ya ƙara musu da gata na ba su mulki a gida idan aka same ta a gida ita ce mai mulki in ka gada maka ce mata ha royal highness in ka gada maka ce ha excellency in ka gada ma a gidanta ka ce commander in chief of the armed forces duk matsayin da ka bata a wannan gidan ita ce me dalili ga hadisi a bukhari manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha Mata mai kiwo ne a gidan mijinta kuma abun tambaya ne akan kiwon don haka ita aka bawa karagar mulki a gidan duk musulunci ya musu wannan gata din baya ga wannan daga cikin gatan da musulunci ya musu na tara shine nuna duk abun da kar a sa musu abun da ya fi karfin halittansu ba daidai bane ka ce wa matar ka je ki iyashe mana shaddan can ta cika musulunci ya hana ka duba abun da ya dace da tsarin halittansu ka taimaki ka musu hadisi a bukhari fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce malla yarham la yurham wanda baya kai shi ma ba a jinkansa baya ga wannan a wata riwaya yace abughuni akum hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afa'ikum sai ce yana sa ka masa masu rauni kewayensa mata da yara sai ce kuna zaton Allah zai azurta ku ne ba dan su din ba duk wannan gata ne na goma gatan da Allah ya musulunci ya musu wanda na daga cikin mafi girman gata shine manzon Allah ya ce duk wanda yi wa mata biyu hidima har suka yi aure mako masa aljanna ga hadithi a cikin al'adabul mufrad na imamul bukhari rahmatullahi alaihi manzon Allah yake cewa man ala jariyataini aw ukhtaini wa fi riwayatin aw bintaini wata riwaya kuma ya kawo uku aw salasa fa addabahunna wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar yace duk wanda ya ɗauki nauyin ‘ya'ya mata biyu ko ‘yan uwa biyu nasa wato ƙannansa ya musu tarbiyya ta musulunci ya tufatar da su daga abin da Allah ya bashi ya yi haƙuri akan ɗaukan hidimarsu a rayuwa ya ce za su zama shamaki gare shi daga wuta gobe kiyama idan kika ɗauka a duniyar jahiliya da a duniyar yahudawa ina wannan gatan wa mata makomarsa aljanna akan yayi wa ‘ya'ya mata hidima wannan ya sa magabata Allah ya gafarta musu idan ma mutum ya waye gari Allah ya jarrabe shi bai samu ikon aihuwar mace ba zuwa yake ya aro ya aro mata ‘yan uwansa ya ɗauko su ya kawo gida ya musu tarbiyya ta addini ya aurar da su ya zo yana tawassuli yana kaskantar da kai iya roƙon Allah ya bashi aljanna don hidimar da ya musu. na goma sha da ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah cewa Allah ya kamba matsayin mata a qur'ani ta bangaren da ya kira aihuwa ya fara kiran mata magabannin maza lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur am yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima mulkin sammai da kasai duka na Allah ne yana halittar abin da yake so a wajen haihuwa yana ba wanda yake so ‘ya'ya mata zalla yana ba wani kuma ‘ya'ya maza zalla yana ba wani kuma maza da mata a cikin ‘ya'yansa wani kuma sai a bashi ma baya haihuwa a matsayin juya za a batta ko a bashi amma sai fara kiran ma wanda ya fi ‘ya'ya mata zalla sune na farko na goma sha biyu Allah ya kambama mata a ƙur'ani da ya ɗauki sura sukutun da guda ya ce suratun nisa surar mata a duk ƙur'ani babu suratun rijal surar maza amma an samu suratun nisa na goma sha uku ya sake ɗaukan wata mace da ta haifi wani gwarzo a cikin gwarazan duniya annabawa manzanni wato isa alaihi salam sai aka sa wa sura guda surar mamassa suratu maryam na goma sha hudu wata mace musu ta da mijinta kace nace Allah ya sa wa sura su kutun da guda suratul mujadala qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir miji fa da mace suka yi jayayya khawla bintu alaba. kawai suka yi jayayya ba a sa sunan mijin ba sai aka sa sunan matar ba a ce suratul mujadil ba sai aka ce suratul mujadila sai aka kira sunan mace mai jayayya da mijinta ba a ce sunan surar namiji mai jayayya da matarsa ba duk wannan menene matsayin mata ne a musulunci daraja ne da Allah ya ba wa iyaye mata a musulunci amma yau gaba ɗaya an wautar da su an kurmantar da su wasu an haukatar da su su suna ga duk abin da maza suka yi su ma za su yi za a ce woman empowerment amma sai kuskure faru sai ga nema ake a ce duk abin da namiji a duniya mace za ta yi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka ga ababe da dama ko ina muka je ta da barbaru na makiyan mu sun yi yawa na ganin sai an rusa addinin mu amma ta ɓangaren mai aiki da iyaye mata don haka muna fatan iyaye mata za su tashi da gasken gaske su kare kansu daga wannan ta ɓangaren yin karatun addini mai zurfi su san hakikatan wani irin gata addinin musulunci ya musu su toje kunne daga waɗannan kiraye-kiraye na makiya Allah ɗin su gane cewa lalle musulunci ya musu gata wanda ya zo ya ce musulunci bai musu gata ba ko shi yake ne mai raba su da gatan da musulunci ya musu gaba na gaba a gaggauce da ikon Allah magana akan al wato mafita nasiha ta na farko zuwa ga iyaye mata akan mafita cikin irin wannan kalubale na rayuwa shine talabul ilmu bil ikhlas mata su nemi ilimi don Allah su tashi su karanta qur'ani su tashi su yi karatu mai zurfi a cikin hadisi su gane irin darajar da Allah ya musu ta ɓangaren da za su iya yakan duk abin da za a kawo musu hari don araba su da addininsu shi yasa Sheikh Salman bin Fahad bin Abdullahi al-Auda hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu kwanan nan ya gabatar da wata muhadara a Riyadh yake magana cewa me yasa a yanzu ba a samun mata faqihai ne mata da suka san addini da zurfi irin yadda da aka samu mata magabata sun yi idan ana maganar mata magabata da suka san addini iyakar sani da ikhlasi na farko akwai Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi na biyu akwai ummu Ayman radiyallahu anha mace ne mai zurfin sanin addini idan aka dawo yan baya baya ga Hafsatu bintu Sirin mace ce wacce take ta a zamanin tabi'a yar uwar Muhammad bin Sirin ta yi zurfi a ilimi manyan malaman hadisi da yawa a duniya sun yi karatu a gabanta na hudu da ikon Allah ga 'yar bintu <clears throat> sa'id bin musayyib rahimahullah wacce aurar wa ɗalibinsa mai suna kafir wacce fa an aurar da ita wa ɗalibin kafir shekaran ta bai wuce goma sha biyu ba amma shi ɗalibi ɗin ya zauna a gabanta ya yi karatun shekara goma sha ba tare da ya koma gaban babanta ya karo ilimi ba don haka dole mata sai san addini sani na gaskiya ba sanin addini kawai sama-sama ba kuma sanin addini da ikhlasi na biyu mata su yi iya ƙoƙari ya zama suna aiki da sikeli na ƙur'ani da sunna dare da rana wajen auna duk abin da ya zo musu daga duniyar yammaci wajen waɗanda suke ba musulmai ba saboda cikin abin da za su turo mata akwai na ci akwai na zubarwa abin da bahaushe ke cewa hanjin jimina akwai abin da za a amfana akwai abin da sharri ne ba a sanin mai za a amfana da shi me za a tunkuɗe na sharri sai da ilimi karkashin ilimi na farko da muka kira can in mun koma Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum na biyu a nan wurin da ikon Allah maganar aiki da abin da shari'a ta karantar a rika aiki da qur'ani da hadisi wannan ma addini ya karantar da mu innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'ana wa ula'ika humul muflihun abun sani kadai maganar muminai maza da mata idan an gayyace su zuwa ga abin da Allah da manzansa suka faɗa sai su ce mun ji mun bi Allah ya ce wannan su ne masu rabauta Allah ya samu a cikin a wani wuri Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qaballahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina baya halatta ga mumini namiji ko mace idan Allah da manzon suka yi hukunci su zama su suna da zaɓi. wanda ya saba wa Allah da manzonsa hakika ya bata bata bayyananniya gaba na uku a matsayin mafita ga iyaye mata su gode wa Allah akan waɗancan jerin gwanan daraja da ya ba su duk daraja ɗaya da Allah ya maka ko ya mini ko ya miki akwai bukatan mu gode wa Allah shi yasa yace wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid in kun gode mini wallahi zan muku ƙari in kun kafirce ta mai tsanani ne ko mai radadi ne zaka dole a gode wa Allah Bangaren gode wa Allah iyaye mata abin da zai taimake ku shine ku tashi da yawan yin ƙiyamun laili yin sallan dare da yawan yin azumin nafila litinin alhamis ko kuma ayyamul bid kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata aƙalla ki yi ƙoƙari a duk wata ki rika azumi kwaya uku a matsayin godiya zuwa ga Allah akan wannan ni'ima da ya miki ni'ima na farko in take daga wancan kangin ni'ima na biyu yake musulma kuma ki sani al-imanu yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah shi imani yana ƙaruwa a cikin yiwa Allah biyayya sabon Allah kuma yana tauye imani na hudu da ikon Allah a gaggauce mata su tsaya akan abin da Allah ya ɗora musu na amana shine tarbiyyar 'ya'yansu a gidaje 'ya'yan musulmi su zama an ɗora su akan tarbiyya ta musulunci duk abin da addini ya karantar na a karantar da yara ya dace ki tsaya da gasken da suke cikin dore ƴaƴanki ga tarbiyya muhimmiya a cikin suratu luqman da yawa ɗansa walaqad ataina luqman alhikmata an yashkuru lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid إذ قال لقمان لابنه وهو ya يا بني لا تشرك inna shirka الشرك zulmun عظيم ki irin tarbiyyar da mamar imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihima ta musa tun yana karami baban sai rasu ita take masa tarbiyya har sallan jam'i da take kora shi ta kai shi har asuba masallaci ya je sallah tana jira a waje ya kammala ta dawo da shi gida idan ba ta cikin halin tsarki na yin sallah ki tabbatar kin dora ƴaƴanki maza da mata akan biyayya zuwa ga Allah don nauyi ya dora miki na biyar ki taimaka wajen bayyana matsayarki a yaushe na duk abin da makiyan suka kawo mana da ya rusa musulunci kina cikin wanda suka barranta babu ruwansu da wannan abun ɗari bisa ɗari me dalili saboda wa min shuruɗi tauba albayan iya daga cikin sharuɗan tuba sharuɗan nisan kai mutum ya yi bayanin kaza ba ruwana da shi da aka ki gaggawan cire kanki babu ruwanki da wannan al'amari da ake yi musamman matan da Allah ya musu baiwa da fasahar iya magana matan da Allah ya ba su wani bangare na ilimi na addini da na rayuwar duniya ko kuma na addinin kadai ko ba na rayuwar duniya kadai su tabbatar gabanin yin wani abu sun san menene matsayin addinin Allah akan wannan al'amari din baya ga wannan a gaggauce da ikon Allah na shida ki tsaya da gasken gaske a matsayinki na mace mai biyayya zuwa ga mijinki me dalili saboda bil haƙiƙa matuƙar ba a san sabon Allah bane Allah ya ɗora miki amanar kula da dukiyarsa Allah ya ɗora miki amanar tarbiyyar gidansa Allah ya ɗora miki amanar ki rika faranta masa rai me dalili ga hadith ga hadisi da ya inganta a cikin littafi na al'adabul mufrad haka ya inganta cikin lafiyar silsila sahiha manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa adduni banda wannan ga hadisi na muslim rahmatullahi alai yana cewa adduniya mata mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya dukkaninta jin daɗi ne mafi alkhairin jin daɗi a duniya ita ce mace ta kwarai wa ake gaya wa miji ki iya kokari ki zama mace ta kware zuwa ga mijinki abin takaici ne yau kaga matan kafare suna da biyayya ga mazan su fiye da maza fiye da matan mu kuma wani lokaci akwai laifin mazan ta inda yake da mata biyu ko uku ko hudu baya adalci ya bar ɗaya kaman baiwa a gidan wata ma har akai matakin da kwananta ana iya kwacewa a bawa wata har ya kai matakin da wata kudin ce fananta kaɗan ne na wance mai yawa wata in zai fita a gidan dole sai ya mata sallama wata ko ba zai mata sallama ba wata kuma a gidan gabaki ɗaya babu abun da ake da ta komai sai zagi ita kuma wanda daga ya ganta zai fara wanga da baki kamar wanda ya kwana a banki wannan akwai laifin maza ana samu da yawa ko da mijinki ya zalunce ki ki sani dan ya zalunce ki ba a saka sharri da sharri musamman a bangaren zamantakewa na aure Allah ne yake hukunci yadda yake so waje za ku sayyi'atin sayyi'atun mithluha amma mu yan adam sai ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim Allah ya ce mai kyau da mai muni ba sa daidaita ka rika tunkuɗa mai kyau a gurbin mai muni ki tunkuɗa mai kyau a gurbin mai muni sai ya zama wanda tsakaninki da shi akwai gaba sai zama majibincinki mai kauna zuwa gare ki mai godiya zuwa gare ki sai Allah ya ce wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru ba masu samun wannan sai masu turjiya akan daidai wa ma yulaqaha illa dhu haddin azim ba masu samun wannan sai wanda suke masu rabo mai girma Allah ya sa iyaye mata a ciki da mu gaba daya na gaba sai ki zama mace as-sabira mace mai haƙuri a rayuwarki rayuwar aure gaba ɗayanta togewa akan gaskiya ga baki ɗaya taimakon addinin musulunci tarbiyyar 'ya'ya ko meye na aure baya iya yiwa sai da haƙuri shi yasa iyayenmu Allah ya ji kansu ya kyauta da ƙarshensu kullum idan muka duba idan aka yi gaisuwan mutuwa da gaisuwan aure ƙarshensu su abu ɗaya ne sai a ce sai haƙuri in rasuwa aka yi za a ce Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta sai a ce maka sai haƙuri ko a ce miki sai haƙuri haka idan kai aure ko kika aure za a ce congratulations a sai ki murna lale a miki komai da za a yi in an gama sai a ce sai haƙuri me dalili saboda ba a nasara sai da haƙuri ba haushe ce mai haƙuri kan dafa dutse ya sha romansa hmm. ki yi ƙoƙarin cika kwaliti na haƙuri tare da sauran qualities da Allah ya kira guda goma a cikin suratul ahzab innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ki yi ƙoƙarin cika waɗannan qualities guda goma waɗannan siffofi na ƙwarai guda goma al'amari ne mai matuƙar muhimmanci zuwa gare ku iyaye mata Allah shi samu wanye lafiya Allah ya kare ku daga sharrin jama'ar da suke ganin addini bai muku gata ba Allah ya ba ku ikon yin cikakkiyar godiya zuwa ga Allah kuma Allah ya rayar da ku akan imani ya kashe ku akan imani ya saka muku da aljanna ta firdausi Allah ya muku baiwan siffatuwa da siffofin bayan Allah da ya ce fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna zuwa ƙarshe waɗannan siffofi na ƙwarai Allah ya ba ku ikon cika su bisa ga lokaci da ke da kunci mun zo gaba ta tsayawa in akwai tambaya da basu wuce guda uku ba da ikon Allah sai a amsa su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq sai tambayar yar uwa take ta assalamu alaikum malam ina da tambaya ita ce ta girmar da 'ya'ya mata guda biyu ko fiye da biyu ta tura su makaranta ta islamiyya da boko har ta musu aure ta kama wannan kuma wannan ya saka sakamako alan ina da matar da ta girmar da 'yan mata biyu ko fiye da biyu ta kai su makarantu na islamiyya da na boko har ta musu aure ita kuma wannan menene sakamakonta tambaya da farko kenan sai kuma ta biyu su a barbarcin ka sai ka ce kwaya daya wannan sakamakonta ita ma insha Allah matukar ta musu tarbiyya irin yadda addini ya karantar insha Allahu ta'ala makomata aljanna saboda kalmar da aka ce man ala jariyata ne kalmar man tufidu al'umum maza da mata shi yasa ko da Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yace wa man ma tufida ne ma'an kullul umumi ya ukhayya fa'alam yace da kalmar man da ma suna amfanar da umum ne don haka da aka ce ala jariya ta man ala ba sai namiji kaɗai ba ko bace ne ta yi muna fatan Allah ya bata wannan sakamako don haka muna mata addu'an Allah ya mata baiwa da samun wannan aljanna ko ƴaƴanki ne ko ba ƴaƴanki bane ko ƴaƴan wasu ne duk kina da wannan lada da ikon Allah baya ga wannan sai ta ce don Allah malam yanzu yawanci idan miji ya rasu ya bar mace da yara sai ka ga danginsa ba sa iya kula da yaran sai dai uwarsu ta ɗauki ɗawainiyarsu wannan kenan ba tambaya bane jan hankali ne to ya dace ya zama yan uwa sun ji tsoron Allah suna kiyaye doka ta Allah suna daukan nauyin ƴaƴan dan uwansu wanda su ma yan uwansu ne saboda su Allah ya daura haƙƙin ba ita ba ita abinda aka so ba in tana cikin shekaru na lafiya ta gama ta kaba nata ta yi aure ko kuma ku riƙe 'ya'yanku amma ƙarancin tausayi da amana ya kawo mu a yanzu matakin da ba a ɗaukan nauyin 'ya'yan sai dai a bar mata suke ɗauka Allah shi ba mu mafita Allah kuma ya ba waɗanda suka dace su ɗauki wannan nauyi ɗin su ɗauka su sani in ba su ɗauka ba gobe kiyama su abun tambaya ne don da Allah ya kira hakkin ɗaukan nauyin ita kanta mace mai takaba da mai idda sai ce haƙƙan alal muttaqina haƙƙi ne akan masu jin tsoron Allah masu biyayya zuwa gare shi Allah ya samu a cikin su wallahu ta'ala alam sayarwa ta gaba ko mai tambaya ta gaba assalamu alaikum malam ina fama da ciwon kafa na yi magani amma har yanzu bai ta warke ba kenan tana bukatan malam ya taimaka mata da wani addu'a da za ta na tofawa na farko addu'a da ake yi wanda ya dace ya zama wanda suka ziyarci ki su rika miki ko 'ya'yanki ko mai gida shine as'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyaki kafa bakwai manzon Allah ya ce in ba ciwon ajali bane insha Allah za a samu sauki na biyu ki rika dora hannunki akan ciwon ko kuma kusa da ciwon in dora akan ciwon zai zama damuwa ki ce a'udhu a'udhu bi kalimatillahi min sharri ma ajidu wa uhadhir jazakumullahu khairan zadakallahu ilman wa imanan sai ki karanta wannan insha Allah ta'ala shi ma idan ana yi za a samu sauki a yawaita shan zuma ana tofa su huwa falaki na ayatul kursi a ciki ana sha insha Allah ta'ala za a samu sauki zuma akwai alkhairi da yawa a ciki ya kharuju min butuni ha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas hatta kafare sun gane muhimmancin zuma tun daga second world war mutanen roshi da shi suke aiki wajen sawa magani maganin ainihin ciwo da suka ji a zahiri su suka shafa zuma a kayi cikin takarci lokaci sai ya warke shi Allah ya baki lafiya wallahi ta'ala sai tambaya ta gaba ta ce yadda malam ya yi nasiha dangane da haƙuri idan mace ta kasance tana haƙuri amma kuma tana cutuwa da rashin lafiya saboda haƙurin da take yi ya za ta yi na farko akan rashin lafiyar nata Allah zai ba ta lada saboda aljanna ta fi komai tsada za a yi ta shan wahala har ma ya sa miki hypertension amma Allah ya gani ba a banza bane kina yi don ibada ne don aure ibada ne na biyu muna addu'a kuma Allah ya baki lafiya na uku kuma ki sani cewa idan har addinin ke fara cutarwa ba wai rayuwarki ba to ba a zama a wurin da addini ke cutuwa sai mu roƙa miki Allah ya canja miki inda ya fi nan alkhairi in kuma shi zai gyara to Allah ya bashi ikon gyarawa ku ci gaba da rayuwa a duniya da lahira har zuwa aljanna wallahu ta'ala alam ah, sai tambaya ta gaba ta ce daidai ne idan mace ta ga ana danne mata haƙƙi ta yi magana to ga wata magana gaba ko wata tambaya ne ko ƙarin bayani ne don wai wani namijin idan ya ga ba shi da gaskiya sai ta da bori to babu laifin an tauye mace haƙƙi ta yi magana daidai ne na farko za ta yi magana ta tabbatar tana da gaskiya na biyu in za ta yi magana ta kuma tabbatar ta yi aiki da ladabi wajen a fahimce ta kalma mai daɗi na uku kuma ta rika masa addu'a Allah ya ba shi ikon yin adalci idan kuma wasu ne da kika faɗa akwai masu bore lalle akwai maza da yawa da suke da wannan don wannan miji da kika san tsohon rudu masta haka